Assalamu alaikum rahmatullahi masararo barka mu sake sado a cikin shirin mu na mabudin alkhairi. Wanda ni Fatima Abubakar Umar nake jagorantar shirin. A yau ma ga mu tare da Malam Abubakar Sadiq inda za mu dora akan shirin hadisi da muke yi na cikin arba'un hadisi wanda a jiya mun fara da arba'un hadisi mun ji hadisi na ɗaya. A yau insha Allah Malam zai dora mana a ah, hadisi na biyu. mala assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa to malam mai sauraro yana tare da kai yana so za a dora mishi daga hadisi na biyu insha Allah to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wala wa ba'd malam ce hadisi na biyu alhadisi sani hadisi na biyu an umar bin al-khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare shi aidan kuma kamar yadda ya gabatar da hadisi na jiya kenan to wannan na bayan ma sayyidina umar din shi ya rawaito shi shi yasa ya ce aidan ya ce bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam istala alaina za ta yomin wata rana istala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo shadidu bayadi siyabi mai tsananin farin tufafi shadidi sawadu sha'ri mai tsananin baƙin gashi la yura alaihi atharu safar babu alamar tafiya tattare da shi wala ya arifuhu minna ahad kuma ga gashi cikinmu ba wanda ya san shi hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har ya zo ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada a kaffaihi ala fahizaihi ya ɗaura hannayensa a kan cinyoyinsa wa ƙala ya ce ya muhammad ya muhammad akhbirni anil islam ba ni labari menene musulunci faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce al-islamu shi musulunci an tashhada allah ilaha illallah shine ka shaida babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus salata ka tsaida sallah wa zakata ka ba da zakka Wata sumu ramadana ka azumci wata ramadana Wata tahujjul baita in ta ilaihi sabila ka ziyarci ɗakin Allah idan ka samu iko ƙala sadakta sai wannan mutum ya ce kayi gaskiya fa'ajibna lahu sayyidina umar ya ce sai muka yi mamaki yas'aluhu ya zo yana tambaya wa yusaddiquhu kuma yana gaskata shi qala sai mutumin ya ce fa anil iman ba ni labari to menene imani ƙala ya ce an tu'mina billahi shine ka yi imani da allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kai imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta Qala sadakta wannan mutumin ya kuma cewa kayi gaskiya Qala fa akhbirni anil ihsan ba ni labari to menene ihsani Qala sai manzon Allah ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana kallonsa fa in lam takun tarahu idan baka iya ganin Allah fa innahu yaraka to shi yana ganin ka qala yace fa akhbirni an sa'a to bani labari yaushe ne tashin alkiyama qala sai manzan Allah yace mal mas'ulu anha to wanda aka tambaya bai zama ba bi a'lamu minas sa'il ya fi wanda ya tambaya sani ma'ana ni da ka tambaye ni ban fi ka sanin lokacin da za a tashi alkiyamar ba da ni da kai ɗin duk mu sani ba kenan ƙwala sai mutumin ya ce fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari yaya zan gane alamomin alkiyama ta kusa ƙwala manzan Allah ya ce an tali da rabbataha kuyanga ko baiwa za ta haifi uwar gijiyarta wa an tara al-huffata al-urrata al-ala ri'a'ishai yatatawaluna fil bunyan zaka ga talakawa matsaraita waɗanda ba suke yawo ba takalma masu kiwon dabbobi su face al sun kan yawo su ba takalmi al'urra ba su da wani tufafi al'ala talakawa ne su ri'a isha'i masu sana'a su ita ce kiwon dabbobi to lokaci zai yi ya tatawalu na filbuniyan za ga suna gasa wajen gina dogayen gidaje sai na umar ya ce sun man talaka sai wannan mutum ya tashi ya tafi falabistu maliyan na zauna tsawon lokaci bayan tafiyar mutumin na yi shuru sun maƙala sai manzon allah ya ce ya umar ya umar a tadri mani sa'il ka gane wannan ko ka san wannan da ya zo ya tambayan nan ƙultu na ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa su suka fi sani ƙala sai manzan allah ya ce fa innahu jibrilu to wannan shine mala'ika jibril atakum yu'allimukum dinukum ya zo ne ya koya muku addini ya zo ne ya sanar da ku addini shi ya sa ya zo wannan shine hadisi na biyu wanda shi ma imam bukhari da muslim duka sun rawaito shi na'am to malam mun ji ka janyo mana bakin hadisin na'am to yanzu za a yi mana sharhin hadisin kenan insha Allah to wannan hadisi kamar yadda da yawa daga cikin malamai suke kiransa sukan kira shi hadisu jibril na'am ko kuma wasu malaman sukan kira shi da ummu sunna ko kuma usuluddin ko asluddin wannan hadisi hadisi ne wanda yake ya kunshi duk wani abu da yake cikin addinin ya tattare shi malamai suka ce yadda ka san suratul fatiha a cikin alkur'ani mm. ita ce ummul qur'an to haka wannan hadisin yake a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya game ko ina shi wannan hadisi na biyu kenan wannan hadisi da imamun nawawi ya kawo shi a cikin arba'una a matsayin hadisi na biyu na'am a littafin imamun muslim wannan hadisin shine hadisi na farko a cikin littafinsa na'am cikin sahihin muslim hadisi ne wanda yake kunshe da ilimi mai yawa mm. farkon zuwansa ya zo sayyidina umar ya ce alai alaina rajulun wani mutum ya zo mm. shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ari ma'ana yana siffanta maka shi cewar ga wani mutum da cikar kamala mm. mafi kamalar sutura musamman ga ɗa namiji shine farar sutura ya halatta ka sa kowace iri amma wacce Allah ta'ala ya fi so wacce ta fi soyuwa ita ce fararen kaya to wannan mutum ya zo da fararen kaya shadidu sawadi sha'ar wannan yana nuna cewa bayan suturarsa shi kansa yana kula da kansa ba ƙazami ba ne mm. gashinsa gashi nan baƙin ƙirin ma'ana yana kula da shi yana gyara shi tsafta baya nuna wana ba shine alama na girman kai ko kuma mutum yana son duniya a'a mm. inna allaha jamilun yuhibbu jamal Allah ai mai kyau ne kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau malam sai kaga mutanen mu yanzu mm. sun yi bututu da su ko ba sa son su sa kaya mai yawa wai mai kyau mai ka gan shi kamar mai tsada haka mm. sai ce wai mutane za su rinka ganin su wai su wasu ne na daban suna da kamar mai zan ce maka za ka ga mutum yana da shi mm. hali amma kuma wai ba zai saka ba wai saboda kan mutane su ce suna da shi yana da shi eh. to wannan ba ɗabi'a mai kyau ba kuskure ne na'am eh abinda kawai shari'a ta hana ko kuma maganar da hadisi yake cewa albazazatu min al-iman na'am ya zama cewa ba kullun kake cikin ado ba wata ran sai a ganka kuma ka dan canza to mana ana ba kullun a ganka eh, cikin kwalliya ba kullun a ce wani dan kwalisa ne kullun kayansa sababbi ya kar a'a wata ran sai a ga ka dan fito kayan da ka sa jiya ka maimaita su ko kuma wani abu makamancin haka to shi ma wannan alama ce ta imani amma ba wai mm. alama ce ta takawa a ce kullum ka sa kaya har sun yi spring sun yi datti sun yi waye ne sun wane ne wannan baya cikin ɗabi'a ko kuma halaye na musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abun kwaikwayo shi kuwa mai tsafta ne tufafinsa kullum kalkal suke mm. to irin wannan siffar shi wannan mutum ya zo da ita da ya zo kai tsaye kawai sai ya tafi gurin wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya je ya zauna a kusa da shi yana zama kawai sai fara da tambaya ya ce ya muhammad akhbirni anil islam kaga ya san shi ma kenan mm. ba ni labari wai menene musuluncin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya masa bayani al-islamu musulunci an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaida wa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa kuma annabi muhammad manzan Allah ne wannan shine mataki na farko na shiga musulunci musulunci ake magana to abu na farko shine waɗannan kalmomi guda biyu kalmar shahada ka shaida Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta da bauta ka shaida kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan sakon allah ne malamai suka fassara ta cewa ma'ana ba wanda zan bauta wa sai allah kuma ba zan yi bautar ba sai ta tafarkin da annabi ya koya mu shine abun kwaikwayo mm. idan ka je ka bauta wa allah da sarranka ma'anar la ilaha illallah ba ta fito ba idan ka je ka ce za ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba Allah za ka bauta ba ita ma bata fito ba sai ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu mm. Allah za ka bautawa kuma ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada shine ma'anar la ilaha illallah mm. to sai ya ce masa wannan shine abu na farko idan kai wannan to ka shiga cikin musulunci wa anna muhammadan rasulullah annabi muhammad manzan Allah ne sai ya ce wa tuƙi sala abu mafi mahimmanci a cikin musulunci shine sallah bayan kasancewarka musulmi ka shiga cikin musulunci to abin da ya fi komai tsada abin da Allah ya fi so a cikin musulunci shine sallah hmm. sallah tana gaba da duk wata ibada mutumin da duk baya iya sallah to ba abin da zai iya yi na musulunci e, shi isa ai abinda za a fara tambayar mutum mm. a kiyama a lahira shine mm. sallarsa ana buɗo fayil ɗinsa sallah za a fara duba to to ya yi sallah ya yi sallah shikenan za a rufe wuce sallan nan da muke wasa da ita eh sallan nan dai salloli biyar ɗinan da aka wajabta daga mm. hamsin ake ta ragewa ake ta ragewa kamar yadda ya zo a hadisin isra'i har ta koma biyar waɗannan biyar ɗin ladan hamsin ɗin ake bayarwa su ne dai to gibin da kaɗan samu a sallolin shine amfanin nafila ka zo ka yi sallah watakila sai daga fara sallah wani tunani ya zo ma wasu mm. abubuwa sun shiga an ɗan samu gibi bata gama cika ba to wannan nafular da ita ake ta ciccikewa shi isa ita ma nafular ba a wasa da ita ka sallaci farillarka da kuma waɗannan nawafil ɗin musamman waɗanda suke ɗamfare da sallolin farillar sallolin nan guda biyar da aka wajabta maka asuba azahar la'asar magriba isha kuma kowanne ka tara akwai irin nafilfilin da ake yi a tsakaninsu hmm. asuba akan yi nafila kafin sallar asuba ba a yi a bayanta azahar akan yi nafila kafin azahar ɗin da kuma bayanta siga biyu ko kai raka'a hudu hmm. kafin azahar ka yi raka a hudu kuma bayanta ko kuma ka yi raka a biyu kafin azahar a biyu bayanta ko kuma ma ka yi raka a hudu kafin azahar a biyu bayanta la'asar akan yi nafula kafin la'asar amma ba a yi a bayanta magariba akan yi bayanta eh bayan sallan magariba akwai hmm. nafula duk da ya halatta a yi sallan nafula kafin sallan magariba idan ranar ta faɗi to za a iya yin sallan nafula. kafin sallar ita magariba din watakila in lokaci ya zo za ga wannan nafilar. to malam kafin mu dora mai sauraro kaka sha'afa kana tare da gidan radio eagle 24 garkuwar al'umma za ku iya bibiyar shirye-shirye ma mu na intanet a www.eagle24.com da kuma kafofin sada zumunta na facebook instagram a eagle24ng ko kuma ku turo da saƙon ra'ayoyinku a mu na email info eagle 24 tbcom email a uh, email info at eagle24tv.com barkanmu da dawa mai sauraro kana tare da gidan radio eagle 24 to malam muna sauraron ka muna an mun tsaya inda ake bayani kan sallah mm. to mun tsaya daidai lokacin da nake magana na fulfulin da ake hada su da sallah mm. sallar isha akwai nafula kafin sallar kuma akan yi a bayan sallar isha waɗannan su ne da ake hada su da salloli bayan su kuma akwai filfili waɗanda watakila lokacin da za mu karanta hadisin da ya magana akan nafilfili za mu fito da su abu na gaba annabi sallallahu hmm. alaihi wasallam ya ce masa wa zakka ka bayar da zakka ita ce yar uwa sallah eh, wa salata wa atuz zakka haka Allah ya dinga ambatansu. kamar tagwaye suke sallah da zakka sallah da zakka idan ka tsaye da sallah to ka ba da zakka duk da ita zakka ba kowa ke yin ta ba sai wanda dukiyarsa ta kai to idan har kana da dukiyar alamar akwai imanin shine bayan ka tsaye da sallah ka bayar da zakka mm. malamai suka ce mutumin da alamar da ake ganewa zai iya ragowar ayyukan ibadar su ne waɗannan guda biyu za mu gani a hadisi nan gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce dan yaƙi mutane sai sun shaida ba wanda ya cancanci bauta sai Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzansa ne sai kuma su tsaye da sallah su bada zakka sai tsaya haka idan suka yi wannan shikenan duk mutumin da ya iya yin sallah ya kiyaye ta to zai mm. iya azumi kamar kanwata ce azumi ai kanwar sallah ce wanda ya ya iya bayar da zakka zai iya aikin hajji ita ma zakka yar aikin hajji ce can magana ce ta dukiya mm. nan magana ce ta ibada da haƙuri ka jure wasta'inu bis sabari wasu sala in baka da juriya ba ka iya sallar ba gaskiya to haka shi ma azumi mutumin da zai iya cire dukiya sai fitar da haƙƙin Allah daga ciki mm. to zai iya cirewa ya je ziyarci ɗakin Allah eh, to Zaka ita ce ta uku to bayan zakka sai ce masa saumu ramadan azumin watan ramadan allah ya wajabta azumi na ramadan malam ya ce shi azumi wani sirri ne tsakanin bawa da ubangiji to sai wajabta za ka yi wata guda kana azumi wata goma sha ɗaya kake cin abincinka wata guda kuma wanda ya fi kowanne daraja ya fi kowanne martaba a cikin watannin sha biyu sai mm. allah ya ce to ka azumce shi kuma ga gara basa ga falala mai yawa a ciki za ka samu mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi azumi nasa ne kuma shi yake sa kayya da shi shi ba za ma ka ce ga ladan da ya azumi zai samu ba mm. Mm. domin wata ibada ce wacce take ta ɓoye zan iya cewa yanzu azumi nake bayan na gama cin abinci na da tun da ba wanda ya sani ba wanda ya sani abu na gaba sai ya ce aikin hajji hajju baitullah da ya ce hajju baitullah sai ya ce masa ta ilaihi sabila idan ka samu iko <clears throat> to ka ziyarci ɗakin Allah sau ɗaya a rayuwarka mm-hmm. mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja hadal bait duk wanda ya zo ya ziyarci wannan ɗakin falam yarfus bai yi rafasu ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba Raja raja'a ka yawmin waladatu ummu an kankare mai duk abin da ya na zunubai kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi haka zai koma malamai suka ce shi fa a matsalar aikin hajji hatta kabira har manyan zunubai an kankare masu sabanin wasu da kankarar zunuban da zaka ji an ce an kankare ma zunubin shi a'a mm, ana magana kananan mm. zunubai ne wannan amma a aikin hajji ana magana duk laifin da ka yi to kankarar zunubi ce kaga kenan ga mai iko duk wanda Allah ya bashi dama bayan ma na wajibi inda yana da iko lokaci zuwa lokaci ta zuwa ana kankare mai zunubansa to mana idan kuma ne ta zuwa aikin hajji mm. duk zuwan da zan yi duk sai an kankare wannan zunubin ko kuma tun na farko shikenan a'a duk zuwan da zaka yi inda ya cika wannan sharaɗin kuma misali mutumin da yake da hali ai baka san wanne ne Allah ya karba ba a cikin aikin hajji ga ka'idar da ya bayar falam yarfus bai yi rafasu ba mm. malamai suka ce rafasu shine duk wani abu da ya shafi mutum na alaka mutum namiji da mace mm. ko da matarsa ce ai daga lokacin da ya shiga cikin harami babu sai ya gama to mm. babu wani rafasu duk wata magana ta karairaya akwai kwarkwasa duk babu an gama sai ya haƙura walam yafsu babu fasikanci bai zalunci wani ba bai shiga wani haƙƙi na Allah ba in dai ya cika wannan sharaɗin to za a yi masa wancan ko da su ɗari na jefa kenan ma ko sau ɗari insha Allah Allah ya bada iko Allahumma amin masha eh. Allah ai shi aikin alkhairi suka ce duk wanda ka gan shi yana aikin alkhairi mm. yanzu zaman nan da muka yi muna karatun nan mm. ba dabaran mu bace ba wayan mu bane tawfiki ne daga Allah mm. to duk sanda ka ganka a cikin wani aikin alkhairi ba iyawarka ba ce to ka gode wa Allah kuma kai ta neman agajinsa ya taimake ka a kai na'am mm. to alhamdulillah Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husna ibadatik wannan ita ce wasiyar masoyi ga masoyi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'az inni mm. uhibbu wallahi mu'az ina son ka mu'az ya ce ni ma ina son ka ya rasulullah sai ya ce to ga wasiya duk sanda kai sallah ka faɗi wannan kalmar Allahumma inni ala zikrik Allah ka taimake ni wajen ambatanka wa shukrik mm. da godiya gare ka wa husni ibadatik da kyakkyawa ko kuma kyautata ibadarka duk wanda ya samu kansa aikin alkhairi taufiki ne sai dai ya ci gaba da godiya ga Allah Allah ta'ala ya datar da mu akan ayyuka waɗanda yake so Allahumma amin wannan shine bayani da ya masa dangane da menene musulunci tambaya ta farko sai ya ce masa sadakta to anan sai na umar sai sa su cikin kokonto da kawai sun gan shi yanzu kuma ya ce sadakta yi gaskiya to sai ya fuska fa'ajib na lahu muka yi mamaki to wannan dama ya sani kenan wane ne wannan ya zo can ya ce ba wanda ya san shi la rawa alaihi asarar safar gashi duk cikin madina ba mu san shi ba amma kuma kaga ba alamar tafiya ma'ana dan gaye ne na gaske kenan hmm. ba wani irin daga wani ƙauye ya zo ya wani sha wahala bari ya kaɗe gora ko kuma idan ma daga wani gurin ya taho to hikima irin ta 'yan birni da 'yan kwalisa suke yi shine hmm. kafin ka isa gurin da zaka je sai ka tsaya sai ka wawwanke jikinka ka ɗauko turaren ka ƙara fesa in ma canza kayan ne ka canza ka shigo cikin mutane cikin kyakkyawar kamala mm. ba ka shigo ko kai wannan daga ana shigowa to ai malam sai ka je kai wanka ko kuma <laughs> a'a to sai kuma yace sadakta kayi gaskiya to abun ba maki wannan ya samu abin dama mm. sai muka yi shiru muna jinsa sai ce to fa akhbirni anil iman ba ni labari menene imani to nan akwai bambanci kenan tsakanin musulunci da imani mm. eh malamai suka ce e akwai bambanci idan ka ji an raba su ko kuma an ambace su a guri ɗaya aka ce musulunci kuma aka ce imani to kowanne daban ba amma idan aka faɗi guda ɗaya aka yi shiru to nan kuma an dunkule su sun shiga eh, to anan sai ya raba a can da ya tambaye shi ga abubuwa biyar da ya bashi waɗannan su suke shigar da mutum musulunci sai ya ce masa to imani kuma ga wasu abubuwa guda shida su suke shigar da mutum ya zama mumini na farko sai ya ce masa an tu'mina billahi ka yi imani da Allah Allah nan dai gaibu ne ba wanda ya taɓa ganinsa ka yi imani da shi ka yi imani da Allah kasancewarsa gaibu akwai Allahn ban taɓa ganin shi ba amma na yi imani da shi shi ya halitce ni shi ya halitce duk wani abin halitta shi yake sarrafa komai rayuwar gaba ɗaya a hannunsa take shi ke azartawa shi ke kashewa malamai suka ce tauhidi akan raba shi kamar gida uku tsakanin ka da Allah hmm. akwai tauhidin rububiya ka kaɗaita shi a matsayinsa a rabu ubangiji mai sarrafa komai wanda shi ake bautawa hmm. ka kaɗaita shi a matsayin al'ilahu tauhidul uluhiyya ma'ana shi kaɗai ake nufi da bauta duk wani abu da za a yi shi kaɗai ake wa to kuma ka kaɗai tashi a cikin siffofinsa da sunayensa siffofinsa duk siffar da Allah ya ce yana da shi ka bashi sunan da Allah ya ce yana da shi ka bashi ba tare da kuma kai ta tambaya yaya take yaya take eh Allah yana da hannu yaya hannun Allah yake ah, ba ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana aisha eh allah yana da hannu kuma kilta ya daihi yaminun duka hannayen nasa guda biyu dama ne ba shi da hagu to ya za ka yi e babu hagu a hannun allah kilta ya daihi yaminun allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah yana da kafa e eh, kar ka fara wani lissafi yadda ka kafan mutum eh. kawai imani ake bukata sun mastawa alal arsh ya daidaita akan al'arshi to ya wani irin daidaito ya yi kamar yadda wani dan bid'a ya zo ya tambayi imamu malik mm. ya ce ka ce mana allah ya daidaita a bisa al'arshi to yaya abin yake ya ce masa eh al'istiwa ma'alum in aka ce ma daidaito kowa ya san me ake nufi mm. wal kaifiyatu majhul yadda allah ya daidaita mu ba mu sani ba Wasu Alu anhu bid'a ka zo ma kana tambayar wai yaya Allah yake wannan shi ake kira bid'a ba a sa ka ba ba aikin ka bane kawai abin da ake so kai imani to duk abin da ka gani kai imani Allah shi ke yin shi mm. Allah shi halicce ka ba tare da ka sani ba abin da ka bashi kuma ya san rayuwarka ya tsara ma ita to ka bi shi kawai shine imani to yanzu malam idan kamar yanzu yadda kai bayani kai da allah ne kawai mm. an ce ya daidaita akan al'arshi to wani lokacin za ka ji zuciyarka tana ta sa so maka gashi kaza gashi mm. kaza wannan kayi laifi kenan mana? lokacin da mutum ya ji wannan shaidan ne yake zuwa sai ka yi ta'awizi ka kore shi eh ba laifi kai ba abinda da kake ji a cikin zuciyar ka. amma mm. shaidan ne yake so ya zo ya ma wasa da naka imani eh sai ka kore shi annabi ibrahim alaihi salam mm. sai ya ce arini kai tuhil mauta allah ka nuna min ya kake tayar da matattu an ce idan mutum ya mutu za a tashe shi wannan yana daga cikin abubuwan da mutane da yawa mm. imaninsu yake da rawa a kai anya kwan an mutum nan za a tashi za ka ji duk tambayar da ake wa annabawa to iyayenmu da suka mutu shekara dubbanai ya za a yi da su za su tashi sun rididdige da yawa fa har wani isgilanci aka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallam a makka sai bayan dabba an kashi an yanka ta an cinye sai a ɗauki kashin sai a ƙona shi mm. a ƙona kashin ya zama toka ko ya zama gari aka murmushe shi sai ya zo wucewa sai a hura mai garin ya sai a ce mai to yanzu wannan kuma Allah zai tashe shi to duk lokacin da ka ji wannan shaidan ne da Allah da annabi Ibrahim ya tambaye sai ya ce masa awalam tu'min mm. kai ma baka imani ba ne qala bala walakin liyatma'inna qalbi na yi imani Allah ina so in ƙara samun nutsuwa ne to irin wannan kai kawon kenan a cikin zuciya na'am sai Allah ya nuna masa to fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayhi summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sun mad'uhunna ya'ti na kasaaya ya nuna masa yadda yake tashin Allah mai iko ne ai da babu yanzu kuma ya zo ya samar to kara ta yadda shi ba abu ne mai wahala kirkira ta fi gyara wahala eh. da babu abun ka zo ka kirkire shi to me dan kuma ya lalace ka gyara shi mm. ko ya mutu ka tashi shi to malam gashi ka koro ga hadisu yana da tsayi mm. kuma ga lokaci ya cin mana sai dai mu ce muna neman alfarman malam ya dawo don a ɗora a ci gaba da inda aka tsaya to mai sauraro manta kana tare da gidan rediyon eagle 24 garkuwar al'umma a cikin mu na mabudin alkhairi sai in ce ku tara da mu a wani lokacin domin jin yadda malam zai dora mana a cikin wannan sharhin hadisi da malam yake gabatar mana insha Allah mana mm, aiwa mai sauraro sallama to wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to ni Fashima abubakar umar da na gabatar da shirin sai hajjira nasa da ta haɗa da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.